gabatarwa nuni cikin nishadi shine taken littafin yaya hasana wanda ya kasance abokin firar da nake jin daɗin karatunsa a lokacin da nake matashi kuma ɗan makaranta a kwalejin kimiyya da Kere-kere a tsakanin shekara 1980 zuwa 1985 ba zan manta ba an ƙaddamar da littafin a wurin bikin kamun kifi na argungu wanda ake yi shekara-shekara a wancan lokacin a zamanin gwamnatin shugaban ƙasa Shehu Shagari. A daidai lokacin ne kuma na karanta wani littafi na hikayoyi irin waɗannan masu ban sha'awa wanda fitaccen ɗan gwagwarmayan 'yancin nan Alhaji Aminu Kano ya wallafa mai suna hikayoyin kaifafa zukata dama kuma ina biye da shi a jawabansa na kamfe ina shan daɗin hikimomi da hikayoyi da yake kawowa kamar yadda nake bin waƙoƙin mabiyan jam'iyyarsa ta prp irin su awwal ƙofar na isa ina jin daɗin hikimomi da fasahar zance da ke cikinsu A shekarar 1987 na ci karo da wani littafi na fitaccen malamin hadisin nan Ibnul Jauzi mai suna hikayoyin wawaye da rafkanannu wato akhbarul hamqa wal mughaffalin wanda na same shi a Darus Sudaniya lil Kutub a lokacin da nake ɗalibta a ƙasar Sudan. Tunda na zama ɗalibin jami'ar Madina a shekarar 1990 na sanya littafin hikayoyi a cikin manhajar karatuna na musamman na tabbata duk wanda muka zauna da shi muna ɗalibta a wancan lokaci ba zai yi mamakin ganin wallafa wannan littafi na hikayoyi ba saboda kullum muka zauna nikan hakaito musu labarai na nishaɗantarwa har ya kasance ina da marwaita masu ba da labarin hikayoyi daga cikinsu wani muhimmin littafi da na yi abota da shi a wannan fage har wa yau shine tarihin fitattun mutane wato siyar a alamin nubala na babban malamin tarihin nan kuma gogaggen malamin hadisi shamsuddin zahabi mai mujalladi 23 na karance littafin dukkaninsa a shekara ɗaya kuma cikin 'yan lokutan hutawa da muke samu a tsakanin fitar wani malami da shigowar wani a cikin aji na fitar da hikayoyi masu daɗi da suke ɗauke da darussa na ilimi tare da sauran fa'idoji da littafin ya kunsa a lokacin amma ban samu buga shi ba sai a shekarar 2013 shekaru 21 kenan bayan wallafarsa a duk karance-karance da nake gabatarwa daga bisani sawa'un karatun tafsiri ko hadisi ko tauhidi ko ma hudubar juma'a da gangan shigar da hikayoyi masu sa nishaɗi da bayar da darasi ganin cewa alkur'ani shi kansa a cike yake da labaran mutanen farko na kirki a cikinsu da matsiyata don mu ɗauki wa'azi a cikinsu haka ma a taskar hadisai za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya kissanta masahabbansa hikayoyi da yawa masu ɗauke da manufofin karantarwa waɗannan hikayoyi da na kawo na cikin waɗanda nake amfani da su a karantarwata kuma na ga tasirinsu da amfaninsu. babu shakka fitowar juzi'in farko na littafin duniya makaranta wanda yake takaita darussan rayuwarmu ta yau da kullum a cikin hikimomi da gajerun maganganu da irin karbuwa da littafin ya samu daga masu karatu ne suka bani kwarin gwiwar fitar da waɗannan hikayoyi tare da darussa da suka kunsa don su kammala wancan littafi a gani na yaranmu da mata da matasa duk suna da buƙatar wannan salo na karantarwa da tarbiyya a cikin raha da nishaɗi kamar tafarkin da kakanninmu a nan ƙasar hausa suka bi Wataƙila ma wannan zai ɗauki hankalinsu daga littafan soyayya da aka gina su kawai akan zaburar da zukata da motsa sha'awa tare da kwaikwayon wasu al'adu da suke baƙi a gare mu ba tare da yin la'akari da namu al'adu da aƙidunmu na addinin musulunci ba. Allah ya ji kan Alhaji Abubakar Imam wanda littafansa suka kasance makaranta ta koyar da ilimi da tarbiyya tare da nishaɗi da wartsakarwa a cikin sigar labarai. wannan ita ce manufata idan na yi daidai Allah ke roƙo ya bani lada biyu ladar manufa da ladar dacewa idan kuma hakan kuskure ne sai masu karatu su yafe ni a wurin Allah kam lallai zan samu lada ɗaya ita ce ta niyyar gyara da samar da maslaha da na yi insha Allahu ban ɗora ma kaina alhakin biyar daddagin sahihancin duk labaran da na kawo a wannan littafi ba irin yadda na yi a littafaina na tarihin musulunci kamar su alkaki da ruwan zuma da ƙaddara ta riga fata saboda tun farko hikaya ba a gina ta akan wannan ba babu shakka wasu ana da tabbacin faruwansu wasu kuma kawai makasudi shine darussa da suka kumsa ina godiya ga Allah da ya sauwaƙe wannan aiki sannan ina miƙa godiya ga shehin malami farfesa haruna birniwa da kuma babban amini na kuma yayana dr sani yusuf birnin tudu dukkansu masana harshen hausa waɗanda kuma suka karanta shi kafin ya isa wurin ɗaba'i na gode ƙwarai da shawarwarinsu mai karatu bismillah Babar ramla ɗaya ga watan jimada akhir shekara ta 1437 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da sha ɗaya ga watan maris shekara ta 2016 miladiyan annabi isa alaihi salam